اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون abin da Allah ya ƙaddara na azabarku, ku kafirai, ya kusa zuwa, don haka kar ku nemi a gaggauto muku da shi kafin lokacinsa. Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga abin da mashirkai suke sanya masa na abokan tarayya.